ku ne ke tare da jama'a ko da yaushe me ka samo mana kuma yau magana ce da jiya yau abin da aka saba shine da alaji ban da abin makotan nan naka ba su da mutunci alaji wani irin zama ake ne wannan me kaji suna faɗa yanzu kuma yo me ma ba su faɗa ba in kaga sun zauna a nan to ba abin da suke illa su ci mutuncinka su zage ka su ce baka da kirki baka taimako a zalimi ne kai kuɗin ma da kake samu ba san ta inda suke kake samun su ba waye mutu waye tashi haka suke yi ba. haka suke wallahi kuma na zo wucewa ka ga suna ɗaga hannu sai ka ce gaske ba gaske bane wallahi ba gaske bane ta ciki na ciki ce kafin tsakanin talaka da mai kuɗi ba fa ashiri dama duk inda mai kuɗi wuce sai ka ji talaka ya zage shi to haka suke ma ƙarya suke ka tashi tsaye a kansu wallahi ai ba a kwance nake ba malam audu ni da nake da tulin makiyan nan sai ka ce bataliya shine zan sake in je in kwanta to ai ku tashi a tsayin shine ya kamata kai saboda kana kwancan baka san wani makiyin ka ta ina zai bullo ma ba kuma ka san talaka na rasa mene wa mutanen nan wallahi Allah ya yi maka baiwa amma dan adam shi ya damu kansa duk abin da Allah zai wa bawa fa yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz wani hassada ka bakin cikin ka bai isa ka hana ka isa ka hana wannan abun ba sai mutum ya samu kuma ka je ka ce Allah ne kai dai kawai na gode mala audu da irin wannan abubuwa da kake mu hakika kai masoyina ne na kusa da ni ne amini na ne in ba aminin ka ba babu wanda za a je a ci maka mutunci a zage ka ya zo ya faɗa maka ai ba ka faɗa min don wani abu bane domin in san matakin da zan ɗauka ai kyas in na ji an faɗa a kanka dai ba alheri bane to zan zo zan zo in gaya maka kuwa to na gode yanzu abin da za a yi za ka je sto ka samu malam ɗalla akwai shinkafar da aka kawo jiya ya baka buhu ɗaya ka kai gidanka ku ci da iyali mm. Allah ya saka da Allah ya kara arziki ba damuwa eh Allah ya kara amma sai an tashi da ya tsifa a'a na ga maka ba a kwance nake ba kai dai kawai Allah ya Allah Allah ya datar da mu